watan jimada ula wata na biyar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wato ranar litinin mun ce ranar talatin ga wata saboda kasancewa lahadi ba wanda ya ce mu ya ga wata ko ko cikin kwakwa wanda ya ga wata lahadi to saboda haka kenan asali dole mu ce bi ga wata yau tunda ba mu samu wanda ya ce ya gane ba mun bayanci wannan wanda ya daidai da shidda ga watan hudu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 mun dawo cikin ci gaban darasin wannan littafi sharhi usulis sunna usulis sunna na imam ahmad tare da sharhin shakrabi a wannan garaji ta alisa salisu mai seji a gabacin gidan kuku a birnin maradi daga cikin darasin da ake gabatar da su zuwa ga malaman gundumomin jihar maradi yau za mu tashi tafsirin nifaq wanda yau wannan darasi shine darasi na sha biyar to gabanin mu ci gaba can cikin wannan littafi wato shahi na talatin 34 muna eh, inda malam ke kawo ayoyi na hujjojin za a auna ayyukan bayi gobe kiyama to akwai ayoyi da ya kawo sai aka ba su wasu lambobi kuma aka ba su sunayen surori to da ma karanta su ina da kwankwantan wata aya cewa sura da aka ambata ta ba ita ba ce aka ce suratul arafa take ita kuma suratul mu'minin take mun gane ko aka ce aya ta ɗari da uku to kuma suratul mumini ne take ita irin ta cikin suratul arafi aya ta tara ce ayoyin ga su kama haka wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina kasaru anfusahum fi jahannam khaliduna to wannan cikin mu'minuna take aya ta ɗari da uku. to ta can cikin suratul arafi wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina kasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimuna ita kuma aya ta tara arafi farko ta. to da a ƙari maimakon in ce muku to ga abin sai nan manta kuma go ina ta gobe gobe sai mutum ya diba sai ya san sai ya gyara kuma masu salula suka dauki karatu in suna iya gyara ga salula sai su gyara ana gyara karatun cikin salula ko ko bai gyaruwa <laughs> imam ahmad ya ci. kala ya ce wan nifaqu huwa al-kufru shi munahuci shine kafirci boyayye shine an yi kufara billahi wa yi uba da gairuhu wa yi islamu fil alaniya shine a kafirce ma Allah a bauta ma wani Allah a bayyano musulunci a ga hili amma ci an boye kafirci kun gane ko ko ka karanta eh, ismail eh, eh, mabni alal ma'alum. an ya kafira billahi mutum ya kafirce ma Allah wa ya abu da gairahu ya bauta ma wani Allah wa zuharar islama ya bayyana musulunci ga hili fil alaniya a bayyane amma abu boye shi kahiri ne Allah kuma ya riga ya sani musulun munafiqin allazina kanu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya ce kamar misalin munafikan da suka kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Shakrabi ya ce asharf to ga sharhi wannan mm, fakara wannan jimla da Imam Ahmad ya kawo cewa wan nifaqu huwa al-kufru shine kafir munafici shine kafirci an ya kafira billahi wa ya abu da gairahu mutum ya kafirce ma Allah ya bauta ma wani Allah an nifaqu huwa an yi zuhirar islama shine mutum ya bayyana musulunci ga hili waye butinal kufra ya ɓoye kafirci kun gane ko abada lahi aw ma abadahu shin ya bauta ma wani Allah ko bai bauta ma wani Allah ba inda har ya ɓoye kafirci ya ɓoye kafirci ma Allah ko da bai bauta ma wani Allah ba shi munafiki ne kuma munafici itikadi mai hidda mutum daga musulunci kun gane ko kare ya kuni zindiqan kenan hakika ya zama zindiki la ya wa wala abu da gairahu bai bauta wani bai bauta ma Allah bai bauta ma wani zindiki kenan misali shuyi yace kamar irin masu aqidin ga na tsarin turawa masu aqidin gurguzu cikin zuciyar shi kawai yana kallon tsarin musulunci banza amma bai bayyano ba dan kan musulmi suke zaba shi kun gane ko ya zahiril islama wa ya bidin kufra yana bayyano musulunci ga hili yana boye kafirci Wala lam ya abud ghairar lahi ko da dai bai bauta ma Allah ba indai haka yake huwa munafiqun shi munafiki ne au abada ghairar lahi ko kuma ya bauta ma Allah har yanzu dai fa huwa munafiqun sai ba ce hadha ash-shahid wannan wato abin da ke mahallin shahir cikin bayani huwa ta'riful munafiq abin da ake so a gamsar da mu shine mu arifi sanar da mu wane ne munafiki menene sufofin shi huwa man yuzhiril islama nifaqan shine mai bayyano musulunci dan munafici wa kadiban dan ƙarya wa taqiyatan dan kariyar kai wai bitana da kufra yana nan ya boye kafirci a zuciyar shi wannan shine munafiki kuna ganiya malai ce kafirin munan nasi da yawa daga cikin mutane ya kulu zaka je na cewa ana min ahalin sunnati wal jama'ati wa huwa mubtadi'un sai dole cewa shi yana cikin ahli sunna wal jama'a nan kawai shi dan bid'a ne yan tawi alal bid'a yana nan yana nadiya akan bid'a wa yatazaharu sai yana bayyano kashi matsayin ahli sunna a zahiri tuwa ta sunna dumi na sunna a zuci ba sunna ba wa ya kule dole cewa ana min ahli sunnati ni dan ahli sunna ne haza minan nifaqi mala yace irin wannan dabi'u suna cikin munafici ha ula'i wa anga yatawallawna ahlul bid'ah za ka same suna ba suna ba da soyayya su ga yan bid'a suna ba da goyon baya ga yan bid'a suna jibinta yan bid'a suna mara masu baya yan tauna alal bida'i suna nadewa a kan bid'a wa na hannu min ahli sunna amma sai su dace mu muna cikin ahli sunna za ka same su diya daga cikin mutane ne jimala ko nan maradi za ka samun su wa alamatu abin da ke alamomi annahum na ahalar bida'i abin da ke alama ka gano wa'annan mutane in ka kalle su alamomin su kaga suna son yan bid'a suna goya musu baya suna mara musu baya waye da unal manahija ka same su suna kokarin tsara kafa manhajoji li himayatihim dan kare yan bid'a kawai mutum sai ya shirye shiri na kare dan bid'a kawai wala yace na hannun nuridu shababan azkiya futana yace mu ba irin matasa masu bi yan bid'a muke neman mu samu ba matasa masu hazaka matasa masu hikima masu fasaha inda hum wala kullul wala lillahi wal rasulihi wal mu'minina wanda yake su wurin su soyayya dukkanta baki ɗaya ne suna ba da soyayya su ne ga Allah da manzo da mu'minai inda duk ba Allah ba manzo ba mu'minai to su ba suna muna jin shakar bi ko yace wa ala ra'sihim wa'anda ke jagorancin irin wa'an ga matasa ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin rayuwar sahabbai ita suke yi ba su san ka sai dan kana san Allah ba su san ka sai dan kana san manzo ba su san ka sai dan kana san muminai fa idza ra'ayna khalalan min hadha alwala fa hunaka khalalan fil aqida da inda muka samu cikin walayaka cikin wala'u dinka cikin soyayyarka da ba da goyon bayanka akwai rashin cika to shi mun gano cikin aqidarka akwai matsala aqidarka ba ta cika tana da baraka kenan akwai kalalin khatirin wa diya'un kabirin akwai banna mai yawa akwai bata mai yawa cikin aqidar ka bata cika ba akwai wasu abubuwa sun hita daga ciki bata cika kilgonta ba bata cika adadinta ba bata cika zananta ba fa hadha al munafiqu wannan shine munafiki al munafiqu huwa allazi yabtina al kufra munafiki shine mai boyan kafirci wa zahiril islam fil alaniya yana bayyano musulunci ga hili masalul munafiqina allazina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam misalin munafikan da suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri ko sallah aka hana manzon Allah yi musu sallallahu alaihi wasallam duk da ana ganin suna sallah bayan shi amma daban suke sabon annabi daban duk da ga su tsaye bayan shi cikin sahu ya kuli shekul islam ibn taymiya ya ce shekul islam ibn taymiya jagoran ahlus sunna na zamanin shi ya ce wato ba'adun nasi wasu daga cikin mutane za ka samu mutum ya zunnu zato yake annan nifaka kana fi ahadin rasuli sallallahu alaihi wasallam wantaha zato yake kawai munahuci zamanin annabi ne aka yi yayin shi kuma aka gama yanzu ba munahuci yanzu ba munahuki shi haka yake zato ba wa Allah miskini yace wannan galadin wannan kuskure ne ya mance Huzaifatu radiyallahu anhu ya kulu Huzaifa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa annifaqul yawma ashaddu minhu fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam munahucin da ke da kwai yau shi ya tsanani bisa ga munahucin da ke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kalu kaifa sai da sahabbai suka ce to saboda mun kace haka ya Huzaifa kala sai ya ce kanal munafiquna fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakfauna nifaqahu amma al-yawma fa innahum qad azharu nifaqahu ya ce su munafukai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna boyen munafucin su ba su bayyano shi ba mu yarda ya bayyana munafiki ne shi amma yau hakika munafukan yau sun bayyano munafucin su ga hili ba tsoro ba ba kuma ba tsoron ido karara ya bayyana munafiki ne halayen munafuci ga sunan ga hili gare to ba ta daga bakin shi suna hitawa ayyuka daga gaban shi suna hitawa alamomi suna bayyana wal'ana mawjudin bi kasaratin khasatan fil harkati siyasiya malam ya ce a yau abu ya zan samamme shi karar cikin duniya da yawa ma musamman in kan nihi kai kawan da ya shahi siyasa wato kai kawo da ya shahi siyasoshi ta hiyar farti-farti na siyasa a yau duniya musamman fartin siyasa demokuraɗiyyar nan kama shahida bihi ba da Allah wani ya taimaka mu ya raba su ya raba su ya nisanta su daga inda suke wancan abu kama shahida bihi baduhum kama yadda cikin masu irin wannan wato farti farti na siyasar da saba ma musulunci cikin biyar siyasar ya shaida haka wa kala baduhum cikin ɗayan su wani cewa yi ma arabta siyasiyan la yakzibu yace ban taba sanin wani dan siyasa da baya ƙarya ba ko ka taba shi sanin shi kai ko da nan kasar ku magana ce ta gaskiya da inda aka wata cikin duniya sai ka ga ita dai gaskiya guda ce daga can kasar saudiya ya rubuta ya ce wani ɗan siyasar su ya ce shi bai taɓa sanin wani ɗan siyasar da ba karya ba to ko magana ta ratsu har ta kawo Nijar kuma yanzu nan cikin Nijar din aka ce ka samu ɗan siyasar da ba karya bai taɓa ƙarya ba aiki ya sami mun bayanci wannan ko wa ba'aduhum wani daga cikin 'yan siyasa ma shi da kanshi sai ya ce a siyasatu annifaku kawai siyasa huci ne tsaba saboda abin da mutum ke bayyana wa mutane ba ne a zuce shi to sai a zo a gaure ta cikin addini mutum kawai ɗari cikin ɗari ya ta ganin daidai yake alhali ka yarda in ma larura ce ta kai ka ga haka nan ka yarda larura ce ta kai ga haka nan amma ba halal bane haka nan wannan ya yi maka sauki mun gane wannan to irin wannan nau'ukan na siyasa daga nan ne kuke ganin ana hiddo tsarin tura ana aiki da shi sai ga mutum na neman yanci amma hanyar neman yanci irin ta turawa ce ba irin ta musulunci ba ce har daga haka nan da kadan kadan ya mance da ta musulunci bai ma san ta ba yanzu yau ya ce a yi kokari a haɗo tsarin mulki da yake a tahiyyar musulunci sai ga aiki ya samu su kuma turawan cikin na musulunci ne suka swata suka tsara nasu inda ya tan musu daɗi su rubuta inda bata musu daɗi ba su canza mata ma'ana ko kun gane kasirin muna siyasiyina malam yace da yawa daga cikin 'yan siyasan nan a duniya yau masu biyar turawa inda hum nifaqun amali malama masu rangwame yace zaka same su da munahuci amma munahuci na aiki suna ayyuka irin na munafukai fil ahzab siyasiya duk cikin kungiyoyin siyasa zaka same su haka nan ayyuka irin na munafuki kenan suna tare da manahuci al'amali kenan da wuya ka samu dan siyasar da ba tare da aiki irin na manahuci sai dai a ce al'amali to shi ma manahuci al'amali ba kafirci ne da hidda karga musulunci amma ya kai kufurin dole kufurin ko kuma ya kai girman kaba'ira mun gane wannan hmm. ya ce wa min alamati hadhan nifaq yana daga cikin alamomin wannan irin manahucin na yan siyasa tawalli ahlul bidai za ga mutum na goyon bayan yan bida to in ka dawo a cikin mu ma a cikin kungiyoyi kungiyoyi na addinin musulunci ko kuma malamai mabiyan malam wane da mabiyan malam wane da yan makarantar wane da yan makarantar wane to cikin mu ma za ka samu mutum ya dar mai gindi bisa ga wanda yake so ko ƙarya gai. kawai tunda dai malam wane yace to ta kare mu ko ƙarya ya faɗi min yarda ko mun gane ƙarya ne an yarda ka yarda da malami dan ka yarda addinin shi ka yarda tsoron Allah shi abin da ya faɗi ka min kauya amma in bai bayyana gare ka bi ya kuskure ne radda ya bayyana gare ka cewa kuskure ne ko maliku ne za ka aje wannan magana dan shi malikun yayi doka ce ka aje ta inda ka gwa mata da qur'ani da hadisi ta saba to balle wani da yan kwatanta shi da maliku a yau ko sawun takalmin maliku bai kai ba balle sawun kahon maliku ko ba haka nan bane kai yanzu in aka ce ga ga takalman da maliku ya taba sa a duniya duk marada sai sun gaba dan su ga takalman ka kaddar ta da a ci gashi ya ce da yawa za ka samun su suna tare da munafuci al'amali bil azab siyasiyina in eh, siyasiya yace wa min alamati hazan nifaqi tawalli ahlul bidai kaga mutun na goyon bayan dan bid'a kawai shi kenan ku yan malam wanan ne da tsiya duk yadda zai saba ma Allah ko kafirci zai ko zai bai na gare ku eh karar kahirci ne ku kuna nan kuna biya tai ba ga wannan bannan lalle tabbas in ka yarda da malami ka yarda gaskiya shi ka yarda imanin shi abin da ya faɗi za ka yarda amma kamin ya bayyana gare ka kuskure ne amma ya bayyana gare ka kuskure ne to daga ran nan haramun ne gare ka ba wannan abu in ma ka ɗauka halal ne bin wannan abin to ka ma kafirta sannan ya ce wa wada manahij al-kadira ka samu mutum na aza manhajoji ka'idodi li himayati manahij ahli sunnati eh, eh, eh, li maqawamati manahij ahli sunnati mutum na aza manhaji mai hadari wai dan yayi muqawama yayi taho mu gama da da manhajin ahli sunna yayi muqabala da manhajin ahli sunna ya kare ahli sunna kasa kai ma bid'a karu shi zai ma bid'a katanga yana kariyarta wannan alamomi ne na mutum munafiki ne munafici al'amari mun bai ji wannan ko wa hadamiha kuma dan roshe sunna ya shirya manhajin ne dan roshe sunna in ka karanta wa hadamiha da jarra ga abin nan in ka karanta wa hadamuha to sai zan adafi cewa wa ul manahiji to kuma wa hadamuha ga alamomi duk wanda ga tare da alama yana roshi sunna shi kokarin shi roshi sunna to shikenan wannan alama ce ta mai munahuci al'amali mai ɓoye banna koyi aikin banna a zuciya game da musulunci amma a zahiri sai ya bayyana shi mai son musulunci ne mai son cigaban musulunci ne amma a zuciya shi na nan yana son ya kawo banna ga musulunci yana son kawo banna ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam musulman manhajul mawazinat yace misalin manhajin da wanda suka aza na mawazinat da ce yan bid'an nan da ake cewa yan bid'a ne a tsaya a kalli unhwanin da suka kawo ayi kaza ka san wani ana magana yan tabligi sai ya ce su suka kai addini faranshi su suka kai addini america su suka kai addini kaza to ko ina suka kai addini in dai akwai banna tare da su dole a faɗe ta kuma tabbas in banna ta yawa dole a ce to ba su ba su manhaji na gari dole in sun saba ma rayuwa annabi da sahabbai dole a ce to ba su da aqida mun bayyance wannan ko ba mu gane wannan ba inda ake mawazana sadda ayyukan mutum an tattara su an kalli kawai bai da wata manufa sai ci gaban addini ba a yi ta samun saba ma ka'ida annabi ta yawa cikin aikin shi ba in saba mu ka'ida annabi ta hiyawa cikin aikin shi to wannan mutum dan bid'a kenan har ba a ga yana yin wani abin da gangan to dan bid'a kenan wanda ba ba a kallon alherin da ya aikata a ce a yarda da shi dan wancan alherin amma duk mutumin kirki daga cikin salaf wanda ga ya kama mazhabin salaf duk abin da zai faru na kuskure gare sunan shi kuskure sunan shi tuntube sunan shi talababiya da ba mai wuce ta in ba annabawan Allah ba mun gane ko ba a kama shi da wannan wurin ijtihadi ne ya samu kuskure yana ma da lada guda wal manhaj al wasi al afayahu allazi yasi'u al ummata kullaha wai suna nihin mu shine manhaji mai hwadi da zai isa al'umma baki da dan kowa da kowa ya zo a tai irin aqida ɗan ikwanul muslimina da kare da doki duk kowa ya zo a tai ba magana aqida kar ka sake kai lacce akan aqida kar kai kaza kar ka raba kan al'umma kar ambatan aqida na raba kan to annabi ya ambata ta shekara sha uku makka ita kadai yake magana kai to shekara yana wa madina sadda yake karantar da sauran mu'amalar ha goma ce madina wannan shekara sha uku aƙida kawai ake zance kuma ka zo ka ce a bar zancen ta kuma duka dan an aiko annaba dan ita ne duk sauran ayyuka biye da ita ne suke inda kwaita ta akwai su in babu ta babu su ko kai su gaban za suke wa gairi zalika da wani wannan min al usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnati wal dhabbi an ahalil bid'i wad dalal da wani wannan na usulu usulu ka'idodi tiraku da aka aza asali asali da aka shirya an aza su ne don yaƙa yan sunna a yaƙi ahalin sunna don kariya yan bida'a yan biyar bata ya ce wannan duk alamomi ne na mutum munafuki ne al'amali to wannan gaba ta kare sai wata gabar daban shakarabi ya yi unwani ga magana imam ahmad at-taslim lin nusus wa illam na alam tafsiraha mi kauya ga nassin alqur'ani ko nassin hadisi ko da ba mu san hakikanin tafsirin shi ba Allah kore mu yan karnan gada wayo da dubara su yi nesa da wurin wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam imam ahmad ya ce da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun hadha ala at-taghlizi yace narwiha kama ja'at wala ha ya ce da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ɗabi'u guda uku duk wanda aka same su cikin shi yana da wannan ɗabi'u guda uku to shi munafiki ne munafiki ne munafiki daga larabci ne kalmar take munafik sannan mu kuma ce munafiki dama shi ba haushi bai cika sa fa'o cikin wato ya sa ha munafiki mun gane ko hausa ta kano daidaita ta hausa shi suna munafiki kun gane ko shi ma dai ya safa amma dai can ya kasa kafa maimakon kaf ya ce ko da ba san ma'anan hadisan ba za mu bar su kamar yadda suka zo su hadisan ɗabi'u uku duk wanda aka sami su tare da shi wannan ɗabi'u to shi munafiki ne ya ce haza ala taglizi wannan sa ga kabrara magana ya ce narwi haza mu eh, ga hadisai mu kawo su mu karanta mu jama'a kama ja'at kamar yadda suka zo wala nufassirha ba za mu fassara su ba sai mu bar su yadda suke dan rigitarwa wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd ai kun ga hadisan akwai kai hi ciki dabi'u uku duk wanda aka samu da su munafiki ne kaga aka aka bar su akan hakan shin munafiki wanda ya hita daga musulunci munafiki al-i'tiqadi ko ko munafici al'amali kawai sai aka kyali dan dai a tsoratar da kai wannan kuma sai ya ce kar ku koma kafirai bayana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan ba sahabbai wannan magana magana ta tai ga mutanen shi har kiyama ta tashi kar ku koma kafirai bayana sashen ku ku zan bataci sashen ku zai na saran wayan sashi ku koma yaki tsakanin juna wannan wato hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hitar da shi cikin musnad nashi tare da hakikin Ahmad Shakir da Hamza Az-Zaini kuma sauran hadisin wato na abul gadiya wato ya zo akan haka to sai ya ce manzo sallallahu alaihi ya ce kar ku koma kafirai bayana bata ku bace ku saki hanyar daidai sashen ko dole saran wuyan sashi kaga shi ma sai aka nuna lafazin kafirai amma ba fayyace ba kafirci na hitar ga musulunci ko ku kafirci wanda bai kai a hitar ga musulunci ba kaga akwai tsoratarwa ciki to shine ahli sunna jama'a ke cewa in ba ta kama a fasara wanga hadisan ba ka ce sai ka musu tawili karanta sai da suke fasara su kauci ya ba da tsoro ka bar su ne da annabi bar su sai in ta kama dan bid'a kawari na sanya hidda mutane daga musulunci sannan zaka bayanin ka ce kufurin ne duna kufurin wa misal da misalin hadisin da ke cewa idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nari idan musulmi bi suka hadu da takubban su to da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su yan wuta ne mun gane ko kaga sai aka ce duka yan wuta ne kuma aka gyale su kaga akwai tsoratarwa ciki na nuna yaki tsakanin musulmi da musulmi yana da girman gaske wurin Allah wannan hadisi imam bukhari ya hitar cikin sayyid nashi al iman babin wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fasilhu bainahuma wannan babu idan da'ifa jama'a guda biyu na na mu'mine suna kwada tsakanin juna ku yi sulhu tsakanin su kaga sai aka nuna jama'a ne na mumune ba hidda su daga lafazin imani ba amma ga su suna faɗa tsakanin juna ashe mumuni su iya faɗa tsakanin juna suna nan mumune amma sun yi laihin da ya kai kuburin duna kuburin kun gane ko to sannan musulmi ya hitar shi cikin kitabul fitani wa sharaɗin sa'a wato kitabun da ke magana fitiloni da sharɗan tashin kiyama babin idza tawajahal muslimuna eh, musulmani bi sayfihima babu ina idan musulmi guda biyu suka fuskanci juna da takubba sai malam ya ce wa misal sibabil wa mithlu da misalin hadisin da ke cewa sibabil muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne yaƙan musulmi kau kafirci ne kun gane ko kenan yana nuna haramin ne ku yaƙi juna ku musulmi kuma haramin ɗin ta kai girman kaba'ira tun da karanci ta kai wato kenan kufurin duna kufurin wannan hadisin shi ma imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabul iman babu khawfil mumini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babu ne maganar mumini ya zan yana jin tsoron aikin shi ya ɓace na kwarai ba tare da ya sani ba sannan musulmi cikin kitabul imani babu bayanin kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi fusukun wa qitaluhu kufrun babu babin na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam zagin musulmi fasikanci ne ya kashi kafirci ne sai malam ya ce da kuma wa misal da misalin hadisin da ke cewa man qala li akhihi ya kafiru faqad ba a biha ahaduhuma ba a biha ahaduhuma duk wanda ya ce mai dan uwan shi musulmi ya kai kafiri to hakika kafircin nan zai koma ga su in wanda ya kira ce ma kafirin in kafirin ne ta hada mai in ko ba kafirin bane kai ta komo ma mun gane to kuma wannan hadisin shi ma wato hadisi ne wanda bukhari ya tare shi cikin kitabul adabi babu man aka fara bi ghairi tawilin fa huwa kama qala mun gane ko wanda da ya kafirta ba da tawili ba to yana nan kamar yadda ya faɗa shi muslim shi kuma cikin kitabul imani babu bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafiru babu mai magana imanin wanda yace ma dan uwan shi kafiri yace duk an ga sai in an karanta su a bar su haka sun hirgitar da mutum in dai ba lokacin da dan bid'a qawarij zai dora unwani da su yana hidda mutane daga musulunci sannan ne zaka dauko bayanan sahabbai da tabi'ai ka ce to ga da fasarar shirki wa mithlu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaka kama hadisin da ke cewa kafirce ma Allah ne mutum ya barranta daga nasabar gidansu ko da zai ganin nasabar gidan tasu ta kai tsananin koma baya to ya ce ya barranta daga wannan nasaba ya sake nasaba ya ce mu ɗan nasaba su wanance ya bar nasu to sai aka ce kafirci ma Allah ne yin haka nan kun san wani hadisin yace duk wanda ma yi haka nan ya hurhura uba da ba uban shi ba kuma ya san ga wanda ke uban shi hakika tabawa a maka da humunan nari da ma zaɓi wurin zaman shi gidan wuta ko kuma ya hamma ya zaɓi wurin zaman shi gidan wuta kaga wannan dai suna zahawa go suna tsoratar da mutum kabar su da zahin su yadda suke shine mai yiji shi kuma wannan magana Eh, eh, eh, abin nan shekul islam ibn taymiya ya ambata cikin kitabul imani littafin shi kitabul imani wa salahu shekul albani nasiruddin albani ya hasana hadisin da ya zo abin nan shi littafin wa nawa hadhihi al ahadith mala yace da ire-iren wa'an ga hadisai min ma qad sahha daga cikin abin da hakika ya inganta wa hufiza kuma an hardashe shi a tahiya ahli sunna fa inna nusallimu lahu mu muna miƙa wuya ga irin wa'anga hadisai wa in lam na'lam tafsiraha ko da ba mu san tafsirin hadisan ba wala na takallama fiha ba mu yin wata magana ciki ta jayayya wala na jadilu fiha ba mu jayayya ciki wala na fassara hadhihi al-ahaditha ba mu neman sai mu fassara wa'anga hadisai illa misala ma ja'at sai misalin yadda suka zo la narudduha illa bi haqqi minha kuma ba mu turi hadisin mu aiki da shi sai in wani hadisin da ya cancanta mu aiki da shi ya zo ya ci karo da shi sai mu dauki wannan da ya cancanta kun gane ko to shak shakrabi ya ce to asharhu ga sharhi ya ce wa qawluhu wa dad imam ahmad ya ce salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun ya yi amfani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabi'u guda uku halaye guda uku duk wanda aka same shi yana da su cikin rayuwa tai cikin halayen shi munafiki ne ya ce to kenan lamma zakaran nifaka annahu izharul islami wa ibtanul kufri da ya zansar da ya ambaci munahuci cewa bayyano musulunci da ɓoye kafirci shine munahuci aure da ahaditha fi alamatul munafikina sai ya kawo hadisai jere masu bayanan wato alamomin munafukai fa gayar al-imam ahmad imam ahmad sai ya nemi ya canza nau'ukan wato alamomin kenan bagayar imam ahmad bainan nau'aini imam ahmad sai nemi ya nuna min bambanci tsakanin nau'in guda biyu baina qaulihi salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun tsakanin hada shi da yace dabi'u guda uku duk wanda aka samu da su shi munafiki ne hada ala tagaliz kaga wannan akan kabrara magana kenan yani la yaqsidur rasulu sallallahu alaihi wasallama annahum munafiquna a qa'idiyan ba kenan annabi ba ya nihin cewa munafukai ne munafuci na itikadi yubtinuna nuna kufra eh, yubtinuna ba yana nan suna boye kafirci billahi da Allah ba wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ba yana nan suna boye kafirci ma Allah da kafirci ma malaiku da kafirci ma littafin Allah da kafirci ma manzanni da kafirci ma ranar kiyama la haza nifaqun akhar ala tagaliz a ah, ba wannan bane kenan wani munafiki ne daban aka ambata amma bisa kamar ra sai kyale yani fihi khisal min khisal munafikina ana ne wanda ke da wannan dabi'u yana da wasu dabi'u daga cikin irin dabi'un munafukai wai yusammihi ulama'u bin nifaqi al-amali malamai na ce mishi munafici na aiki ga aiki ne yake munafiki irin aiki ne na munafici amma baya da kudiri na munafikai kun gane ko thalathun من كنا فيه فهو منافق شيني shine حدث كذب kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza من خان khana idan zai zance za a sami shi ya gama da ƙarya idan yayi alkawali zai saba idan aka amince mai zai ha'inci ci amana kun gane ko ce to kaga wannan ɗabi'u ne uh, na munafukai a aikace amma ba wai sun kudurce munafuci ba kun gane ko wa fi riwaya a cikin wata riwaya idan ka sama fajara sadda duk kwada ya same shi tare da wani zai keta doka Allah a lokacin zai fajirci wai za a hada gadara sadda dai alkawari tsakanin shi da wani zai ci amana wannan hadisi bukhari ya hitar shi cikin kitabul iman babu alamatul munafiki muslim cikin kitabul iman babu bayanin khasalul munafiki mun gane ko to nan kenan wa hadhihi mala yace wannan sune ne alamatun tusamma alamatul munafiqina su alamomi da ake sa ma suna alamomin munafukai munafukan munahuci nifaƙan amaliyan munahuci na aiki yani laisa indahum kufurin batinin ba suna tare da kafirci boye ba wa kada yakunu yana iya kasance ga wani amma shi wannan sufar ba shi yake ne wani haza kala dan haka sai ce man kunna fihi kana munafiqan khalisan wanda ya kasance cikin shi ya zan munafiki tsaba faƙada ya kunu munafikan mi'atun fil mi'a hakika yana iya zama munafiki ɗari cikin ɗari wa kada ya kunu inda hu nifaqun amaliyun to kuma yana iya zan munafuci ne amali a tare da shi kun gane ko kenan wanga na iya zama haka wancan na iya zama haka wancan kuma na iya zama haka walakin yajibu an nuhazzira min hadha alladhi idza wa'ada khalafa kuma sai dai yana zama wajibi gare mu mu ɗauki taka tsantsan game da wannan mutum wanda to akwai wanda ya rike inda muka tsaya ha yawa mala ya ce walakin ya jibu an nuhazzira ya ce eh, sai dai yana zama wajibi mu tsoratar da mutane mu tsawace su su dauki matakai min hadha allazi idza wa'ada khalafa game da irin mai wagga ɗabi'a wanda in yayi alkawali zai saba iza halafa kazaba ko rantsuwa zai yana iya karya ciki wa iza khana wanda in an amince mai zai ha'inci kar ka zo ka amince mai ibi daji da kai wai za ka san fajara sada duk yayi rigima za ga ya hasala ya saba ma Allah yace wallahi yajibu an a bihi dhanna yajibu an a bihi dhanna wajibi ne mu muna nama irin wanga mutunan zato ba kyautata mai zato zami ba ba irin shi ake kyautata mai zato ba mutumin da an yarda da amanar shi ta bayyana imanin shi ya bayyana ga mutane a aikace to shine za ka kyautata mai zato amma wanga muna na mai zato za ka yi duk in zai abu za ka yi ta bada ka ne za yi sai dai in ya bayyana gare ka gaskiya wa annu hazzira minhu wajibi ne mu ɗauki matakai daga gare mu ma anna fihi alamatun qawiyyatin min alamatil munafiqina alhaqiqiyina saboda cikin shi akwai alamomi masu ƙarhi daga cikin alamomin munafukai na haƙiƙa wala najzimu amma ba za mu yanke hukunci ba cewa kawai shi kafiri ne walakin na kuna ala hadarin sai dai za mu kasance bisan ɗaukan matakai mun gane ko a ahaditha malam ya ce mun koro wannan hadisai allati ma nujzimu bi anna ahalaha kuffarin wanda ba mu yanke hukunci cewa yanke wanda hadisan ga suka ambata kafirai ne da suka hitar ga musulunci wa inna ma na tawakkafa fiha abinda kawai yake za mu yi tawakkafi cikin yanke hukunci game da su wa a ahyab ahyab lil ahadith wannan shi zai hi zama ba da tsoro ga mutane in an karanto hadisan in aka tsaya ba a fayyace manufar hadisan ba aka bar su yadda ma'anas ta zo ta zahiri kana da salafi yace wani daga cikin salaf ya kuli yana cewa ma fassiru hadihil a ahadisa ba mu fassara irin wa'anga hadisai wa da salafi wani daga cikin salaf fassaruha wasu daga cikin salaf sun fassara su liraddu alal khawariji dan su yi radi ga khawarijawa suka fassara su lianna al qalu dan su khawarijawa cewa suka yi man zahara fihi alamatun min alamati kafirun mi'atun fil mi'a dan su ta suka yi akan cewa duk wanda irin waga alama da ke cikin hadisan ga ta bayyana gare shi kafiri ne dari cikin dari. kun gane ko wa kaffarun nasa bi hadhihi al-ashya suka shiga kafirta mutane suna hadda su daga musulunci da ga irin hadisan wani hannu la bala ya mu ko ba haka zami imma na suku halin takhawi Sadda za mu kawo an gadi sai mu kawo su don tsoratar da mutane wata rahibu don hirgitar da mutane fakat kawai fa'iza masala na fiha bayyana linnas sadda duk munakasha ta gama da wani game da hadisan to sannan ne za mu ma mutane bayanin menene hakikanin abinda sahabbai suka tayar da tabi'ai akan tawilin aikacen hadisan anna hadha nifaqun amaliyun lokacin sai mu ce abinda aka ambata ciki eh, ke nifaqun amaliyun ba itikadi ba ne wannan hada kuma inda aka ambaci lafazin kafirci kufurin ne duna kufurin kafirci ne da bai kai babban kafirci ba da kufura ma da yace dan shi kafirci yan kasim ila kufirin akabarin wasu garin ya kasu ne zuwa gida biyu zuwa ga cewa akwai kafirci babba mahi girma mai hidda mutum daga musulunci akwai kafirci karami da bai hidda ka daga musulunci ba daidai da girman ka ba'ira yake ko ya wuce shi girma amma dai bai kai kafirci ne hidda ka daga musulunci kun gane wan nifaqu shi ma eh, lafazin nifaqun lafazin munafici yan kasamu ila nifaqin akabarin wa nifaqin asgarin shi ma ya kasu zuwa akwai munahuci mahi girma mai hidda ka daga musulunci itikadi kenan akwai munahuci karami wanda bai kai hidda ka daga musulunci ba nifaqi al'amali kenan munahuci al'amali kenan wa shirku shi ma lafazin shirku lafazin shirka shi ma yan kasam ila shirkin akabarin wa shirkin asgarin ya kasu zuwa ga shirka mahi girma mai hidda ka musulunci da shirka wadda take karama wadda ta ta hidda ka musulunci ba wannan rarrabewa shine mazhabin salaf mun gane ko fa idza wajahana to bisa ga wannan in kun kalli wannan sai ka ce kenan karatu dai na bukata ka tayi wurin malamai in kai dai za ka karatu ya za ka bambance akwai wani kafirci karami bai hidda karga musulunci wani akwai wani kafirci babba shi ke hidda karga musulunci ko kuma zalunci karami da babba ko kuma munafici karami da babba ya za ka karrabe wannan kai kadai bai da rabuwa gari sai ka ta wurin malamai wanda suka ciro maganganu tun daga sahabbai wanda suka yi istinbadin qur'ani da hadisai suka hiddo hukunce hukunce suka aje sannan sai a za ka ga hanya ban kai kadai baka iya karantar da kanka bai da wa jahanal gulata min al khawarij sadda da muka yi wato huska da juna da mu da gulatin khawarij maka wajihe su suka wajihe mu muka yi gaba da gaba da su kulla sai mu ce wallahi huna na daru a nan wurin mukan samu ɗarɗarniya cewa an na haza kufurin duna kufurin kufurin asagar cewa wannan kafirci ne karami ba kafirci ne wato babba ba ainihin Awama yin kada una sadda mahaga awama ɗin mutane gama garin mutane ana yaudara su wayan una ana tunkuɗa su fi hadhihi maasi a cikin wannan sabo ana tunkuɗa su na khawwafihum kenan za mu tsoratar da su nazkur lahum al ahadi za mu wato karanta musu wanga hadisai fan lahum dan mu ba su tsoro da su mu ce ku yi hankali Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sai mu kawo irin wanga hadisai sai mu rigita su sai mutum ya ji kai kama ya zo ya rasa wuta ya rasa aljanna kai ya zan dan wuta wala nufassula halahum amma ba za mu rarrabe ta da su ba mu rarrabe masa abin da hadisan ke ne ba mu ce masa kafirci ne karami ko kuma shirka ce karama ko kuma eh, munafici ne karami kun gane ko sai mu fassara masa muddin kula sai mu kyale su dan tsoratar da su dan su kama su game da sabo sai da ga wasu na zuga su ga sabo a ba kawai akwai mai cewa a ba kawai inda abu ba kahirci bane ka je ka yi abinka kawai kaza kaza ai wutan mahita ake yin an shiga ka san akwai dan kiran sabo akwai yan kiran sabo masu kawo hakan har daga mai cikin gidan kansu malamai duk mazhabobin nan na gulatu sufiya da ke kowane irin sabo sai su laƙe mu wani nassi sai ta yaudarar mutane akan sai ta kuɗa mutane cikin sabo akan haka nan wani sai ya ce ai shikenan kana iya duk saban ka cikin dare kawai ka kai ka ga Allah shikenan ya yi maka Ito eh in juwa shi Allah sai a dora mai ganganci ya kyale ka wata rana in ka ka tuba wata rana ba ka yi tuba sai dai ka mace cikin wannan saban saboda Allah ba a mai wayo mala yace hadha zahiru mazhab ahli eh, mazhab ahmad rahimahullah mazhab ahli sunna wal jamaa kenan wannan ita ce mazhab imam ahmad mazhaban ahli sunna wal jamaa wa dalilu ala hadha ma warada dalili akan wanga shine abin da yazo cewa annahu yukhalifu al khawarij wannan shine ke saba ma khawarij fi ahkamihim imam ahmad ya saba ma khawarij cikin wato hukunce hukuncen su idh huwa min ashaddin nas harban alaihim imam ahmad ya yi kowa tsananin yakin khawarij mun gane ko li'annahum yata'allaquna bi misl hadhihi al-ashya dan su suna ratayewa da irin wa'an ga hadisan su dora kafirta mutane bai kaffiruna biha al-usata sai ta kafirta masu sabo da su wai kaffiruna biha al kaba'ir sai ta kafirta masu aikata kaba'ira da su mai kaba'ira wai ba san shi ne ahli sunna ke yi ba akan yayi ta kaba'ira a'a ana nuna a bar shi matsayin shi ne na kaba'ira ka a cirata da shi zuwa ga kafirci mai hidda shi daga musulunci kuna ganewa ce wa mazhabin ahlus sunna wal jamaa amma shi mazhabin ahlus sunnati wal jama'ati la na ahlul kaba'iri su ba su kafirta ahlul kaba'iri suna fasikantar da su dai fa masalan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yace misali dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqab riqab ba'd kar ku koma kafirai bataci a baya na sashen ku su dore saran wayan sashi da takubba yace to kamar wanga hadisin al-khawari yukaffiruna biha wato bi hazihi nusus ko bi hadhan nassi to wannan sai ce bi hadhihi to in ya san bi hadhihi take ce an nususa bi hadhihi nususi mun gane ko in nassi ne sai ce bi hadhan nassi kun gane ko suna kafirta mutane da irin wanga nassin ko da irin wannan nasoshin ce to ai annabi ya ce da ma kun bugi wayan sashi da musulmi sun yaki tsakanin juna duk kafirai ne duk yan wuta ne ko ko gane to haka suke yi ya ce wa ahlus sunnati su ko ahalus sunna yaquluna cewa suke la a'a ba kafirai bane laisa kazalika ba haka al'amari yake fallahu ya kula ai Allah na cewa wa in da'ifatan min al-mu'mini na qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat idahuma ala al-ukhra fa qatul allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa qasidu inna Allah ibn muqsidina sai ce innamal mu'minuna ikhwa ba cewa wa in da'ifatan min al-mu'mini na qatatalu ba in mu'mine suka yi yaki tsakanin juna karshe sai ya ce abinda mu'mine suke yan uwan juna ne to kenan suna nan yan tsawon juna kuma suna nan mumune lafazin imani bai rabu da su ba kuma ga su sun yaki tsakanin juna kenan magana yakin su daban magana kuma wato eh, zama kafiri kuma daban kenan wannan sai dai a dauke shi kufurin duna kufurin kun gane ko amma ba kenan sun yi aiki irin wanda kafire ke yin shi da kafiri ne kuke yakin juna amma ba kafirci ne da hiddasar ga musulunci ba tunda qur'ani ya kira ta lafazin imani kun gane ko kamar da suke kafirta mutum mai zunubi kuma Allah na kiran mu ya ce su tuba suna da laihin su kira su mun ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila tawbatan nasuha ba haka cikin surar tahrim ba ya kira su da sunansa na imani kuma ya ce kuna da laihi ku tuba to ashe a iya samun ka da imanin ka amma kana tare da wani laihi naka laihi daban kafirci daban ko kuna fahimta wurin ga ya ce in aka samu wani ɗa'ifa wasu jama'a guda biyu na mumunai suka shiga yaƙi tsakanin juna ku yi sulhu tsakanin su idan wani bangare ya zalunci bisa ga wani bangare to ku yaƙi ku gamu ku yaƙi wannan bangare da ya zalunci har sai ya dawo shi ma bisa ga umarnin Allah ya yarda da sulhu a iya yin sulhu wani ce shi bai wasa ba to fa in fa in wannan bangaren ya dawo ya wasa shi ma ya yarda da sulhu to fasilhu bainahuma bil adl ku yi sulhu tsakaninsu da adalci wa aka sadu ku yi adalci inna la yuhibbul muqsitin Allah na san masu adalci inna mu'minuna ikhwa mu mu'mine su kadai ne ma yan uwan juna yana da wata yan uwan taka in ba imani jiki ba yan uwan taka sunan ta ba mu mu'mine su ne ma yan uwan juna suratul hujurati aya ta tara zuwa ta goma to da diba mu kasadin fa shahida lahum bil iman Allah ya shaidar da suna da imanin su kuma ga su sun yi yakin tsakanin wa shahida lahum bil ukhuwa kuma ya shaidai ya tabbatar da yan uwantaka su tana nan al imaniya ta imani ma annahum iqtatalu tare da kawai ga su sun yakin tsakanin juna sun yi fada wa qatala ba'duhum ba'dan sashi ya yaƙi sashi to bisa ga mazhaban khawarij kenan yaƙin tsakanin aliyu da aisha duk ka kahirta su yakin tsakanin aliyu da ma'awiya diya ya da duk tawaga wannan mutane a ina wurin kawar duk kahiri ne ke <coughs> wani masabi kazami ana ana shi cikin jama'a to wa za a saura ya shiga aljannan ma kai ba za a sauran wani mutum ba tunda babu wani mutum face akwai wasu laifuka tare da shi annabawan Allah ne kadai suka ci da su da ke cikin tsaron Allah tabaraka wa ta'ala ce ya tabbatar musu yan uwantaka su ta imani ma annahum igtatalu wa qatala ba'dahum ba'dan wa sallu suyufa ba'dahum ala ba'd sashin su ya hiddo ma sashi ta kubba lakin in kana hadha allazi salla saifa idan ya zan wanda ya hiddo ta takobin nan wa qatala muslima ya yaki dan uwan shi musulmi in ya zan mustahillan li zalika ya halatta haka ha azuci yake ya halatta to in ya zan akan haka nan ne to sannan ne li zalika fa huwa kafirin to saboda wannan ne za a iya ce mai kafiri amma in bai halatta a zuci ba to ba kafiri bane mashayin giya in ya yarda laifi yake yi fasiki ne ba kafiri ba sai sadda ya yarda ya dauka cewa giya halacce to sanan ne kafirta wa in kana yara hurmata dame hadal muslimi in dai yana nan akan ganin cewa haramun ne zubar jinin musulmi wa inna ma li shahawatin wa gardin wa haqadin wa shiya'in ma annahu yara anna hadal qitala haramun yace idan ya zan yana ganin haramcin jinin musulmi kawai ya yaƙe shi ne sun yaƙi ne don wata shawa ta kai harin ko don wani biyan bukata ko don wata hasada ko don wasu abubuwa na mutum da mutum amma yana ganin cewa wannan hayaki haramun ne fa hadha laysa kafirin to wannan ba kafiri bane wa inda ma indahu kufrun duna kufurin kafirci ne da bai hidda shi daga musulunci ba kufrun amaliyun kafirci ne in na aikatawa ne aka yi da hannu la yakurijuhu min al-millati bai hidda shi daga musulunci ba gano wannan sai an je wurin malami bari haza fassara abu ubaidat abu ubaidin da haka ne abu ubaidin ya fassara wa gairuhu da wani shugaban taimiya da ibnu taimiya waye matal islam da sauran da a'imma na musulunci kulluhum dukkan su suka fassara hadhihi alahadisa suka fassara wa an ga hadisai da haka allati ta'allaka biha al-khawarij hadisan da su ne khawarijawa suka dogara kansu suka rataye kansu suka liƙe kansu suna kafirta mutane suna hadda mutane daga musulunci wa zahabu yukaffiruna biha al-muslimina suka tahi su ne makaminsu na kafirta musulmin duniya da su birti kabi hadhihi al-kaba'ir zina wa shurbil khamri ta hanyar ko wani yayi zina ko ya sha giya sai ce kafiri ne kafiri ne dan wuta ne bai hita ha abada khalidina fi ha abada wal qatali ko kishin kai wal qitali ko yaki tsakanin musulmi da musulmi ma sha kala zalika da abin da ya kama da haka bai kafiru na sai su kafirta musulmi akan haka kafirci mahi girma ahlus sunnati sharahu hadhihi al-ahaditha su ko ahli sunna sun yi sharhin wa'anga hadisai bi misli ma qulnahu lakum da irin misalin abin da muka gaya muku baya cewa wannan duka kafirci ne karami wanda bai hidda karga musulunci ba munafici ne amali mun gane ko wa kadhalika la yazani zani haka nan hadisin da ke cewa la yazani zani hi ne yazani wa huwa mu'min sai ce to ka gani da yazani ba mu'mini bane kahiri ne da sanar da irin wannan hadisin mumini mai zina ci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana kan imani hadisin wanga ta kalishin shi ya gabata hadisi ne wanda bukhari da muslim sun yi tar da shi da sauran ashabu sunan ya kamu alaihi alhaddu alhali shi mazinaci ai ana tsaye da haddi akan shi in ma rajaman in ma amshi rajam wa in ma jaldan ma mai bulala in bai taba rumi ba ko law kana kafiran ya ati qauluhu sallallahu alaihi wasallama da ya kasance kafiri ne ai da sai maganar manzo Allah ta zo sallallahu alaihi da yace man baddala dinahu faqatuluhu wanda ya hurura addinin shi ko kashe shi kawai ba maganar rajam ba maganar haddi a ce a tsaya mai budala kashewa da za a yi ta inda da ce ya bar musulunci ya zan kafiri sai kashewa shi ma wannan takarijin shi ya gabata hukumuhu alqatalu a lokacin hukuncin shi kacewa kashewa faqat yastatabu fa in taba wa illa qutila kawai za a nemi tuba shi in ya tuba to in bai tuba ba kawai shi kenan sai kashewa mun gane ko kenan za a kashe shi ne katala riddatin kishi na ridda la katala haddin ba kashe man haddi ba in har ya bar musuluncin shi ne a lokacin kashe ridda za a mai ba kashin haddi ba wasariku ya duhu haddan barawa ana dace hannun shi ne a matsayin haddi yayi sata qala ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma barawo namiji ko barawo mace in yayi sata za ku dace masa hannuwa ne suratul maida aya ta 38 law kana kufran yuqtalu inda kafirci ne ita sata ai sai dai a kashe ba a magana a dace mai hannu wala yuqtalu yadu ba a tsaya dace mai hannu kai kashe ya za kenan sabo daban kafirci daban kuna jin da ake ma kawar jago to haka ne sabai ke istinbadin ayoyi haka ne tabi'ai ke istinbadin haka nan mata salaf haka suke istinbadin hukunce hukunce cikin ayoyi da hadisai yace al-akhadhu bi shari'ati barakallahu fikum bi kamila abinda ake so riko da shari'a baki ɗayanta ba ka riki wani sashi ka saki sashi ba wal jam'u bainan nususi kuma abin da ake so hada tsakanin nasoshi kar ka yi amfani da nasi ɗai ka ta yanke hukunci ka kyale wani nasi da ya fassara shi lakin allazina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga tawili yace sai dai wa'anda ke da karkata cikin zuciya wanda ba su da manufar kwarai malam yace su ne zaka samu suna biyar mutashabihi na ayoyin qur'ani ko mutashabihi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman fitina dan neman kawo fitina cikin al'umman musulmi dan neman wai sai sun hiddo aikacen abin wanda yake sai Allah ya san shi wanda Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah wa ya sunnati ya'khuzuna bil muhkamati wa yaradduna yaradduna al mutashabihati ila al muhkamati su ahli sunna suna riko da ayoyi wanda muhkamati ne wanda an karanta nasin su hukuncin su ga hili yake hadisai wanda da an karanta nasin su hukuncin su ga hili yake to sai mutashabihat sai su dauko su sai su sa su karkashin muhakamat su fassara su da muhakamat kun gane ko to wannan shine mazhaban ahli sunna wal jama'a amma shi wani sai ya mata shabi din nan shikenan dan ya buga hanyar da yake so fa hazihi nusus wannan nasoshi al mutashabiha yaraddunaha wa yajma'u bainaha akan dauko su ai jami'in su tsakanin su da muhakamat wala yudrabu ba'daha bi ba'd ba a buga sashen su ba ga sashi kama ya fa'al al-khawarij kuma da khawarijawa ke ya ce khawarijawa duk wanda ya aikata irin su mutum dan garin maradi karara dan jihar maradi ne da caga irin ta mutanen kasan maradi in yayi dabi'a kawarija shi kawariji ne ko kun gane ko in yayi tafsirin kawarji kawariji ne in yana da aqida kawarji kawariji ne ba wai dole sai dan can kawarji na wancan lokaci ba mu yanzu da ake ce maka ahlus sunna wal jama'a to da su abubakar ka zauna ko da umar ka zauna ko da su maliku ka zauna amma ai ahlus sunna kai saboda bi hanyar su to su ma wancan duk wanda bi irin hanyar su ya zan su ko ya yarda ko bai yarda ba ko ya sani ko bai sani ba ce wannan mazhabin khawarij wannan kenan kenan wa kama ya fa'alu ghayruhu min ahli bid'ah kamar yadda wasan su ma daga cikin ahli bid'ah ke aikata min al murji'a daga cikin masu aqidan murji'a wal mu'tazila da mu'tazilawa wa ghayruhum da wannan su ya ta'allaqu bi shubahatin bi shubahatin nass zaka samu dayan su kawai ya liƙe ya rataye da wata shubha da ke cikin wani nassi wa ya zahabu ya khatari bihi bid'atan sai shiga yana kirkiro bid'a game da wannan nasin da ya liƙe ma da mai magana sai karanto wannan nasin da mai magana sai karanto wannan nasin mana hadisi mana aya ya liƙe gare kamar yadda ƙoƙin miyagun sufaye ke liƙe da irin wannan sai a ce kai dai binciki mutum in ka ji ya ce kaza eh kai dai binciki mutum in ka ji ya ce kaza magana ce ta gaskiya amma kalkashin ta akwai wata manufa ba kowa ke faɗin ta akan gaske wani yana faɗin yana amfani da ita ne don ya cimma gurin shi fa yakaffiru bihi muslimina sai ka sami dan bid'a yana kafirta musulmi da irin wannan nasoshi au kaza au uh, wa kaza yace amman na fil ilimi amman tabbatattu cikin ilimi sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i ne su maliku su shafi su abu hanifa su ahmad bin hanbal da sauran a'imma na salam as-salih dariqatuhum su hanyar su fa hazihi dariqatuhum al-jam'u bainan nususi wannan ita a hanyar su hadawa tsakanin nasoshi wa ta'lib bainaha wa da sa dacewa baina a tsakanin nasoshin bai haifi mikinul amlu bil jami ta hanyar za a aiki da su duka ba tare da wani hadisi ya warware wani ba ba tare da wata ta warware wata ba ba tare da an yi aiki da wata ba wanda aiki da ita ita kadai ba gama ta da ƴan uwarta ba banna ne ana kulu sai mu ce kufrun duna kufrin fi misli hadhihi nususi kafirci ne da bai kai ya hidda ga musulunci ba shine cikin ake magana cikin wa'anga na soshi na hadisai da makaranta wa yakuna alaina an nutliq al kufra fi kenan yana kasancewa a kan mu mu yi itlaqin kafirci cikin wuraren shi walakin na ataqidu annahu kufrun duni kufrun in muka zo karantar da mutane mu yi itlaqin kalmar kafirci ba tare da mun bambanta ta ba sai mu kyale sai ta kama sai mu rarrabe saboda jefa ta mu kyale ta ba mu rarrabe ba tashin farko don tsoratarwa kun gane ko amma in ta kama to sai a rarrabe Allah ya samu fahimta ya ce wa ka uh-huh. kana kufran akabar misal takazibi uh, lillahi wa rasulihi aw sabbullahi au sabbin rasuli aw inkari amrin mujma'in alaihi idan ya kasance kafirci ne babba misalin ƙaryata Allah ko ƙaryata manzo ko ko bacin Allah ko zagin manzo ko inkarin wani abu na cikin addini da aka yi ijma'i kai ne ma'alumin wanda yake sananne min addini cikin addini bid darura sananne wanda ba sabani shine eh, kenan ma'alumin bid darura kun gane ko da an ce ma'alumin min addini bid darura abinda babu sabani kama a ce sallah azhar raka'a hudu ce matakan ana zaman gida ha adadin sallolin da arakoyinsu da komi aka ga abu ne sananne ba sabani to sai mutum ya inkare shi to wannan kaga kafirci ne mai hidda shirka musulunci au inkaru rukunin min arkanul islam ko inkarin wani rukuni daga cikin rukunan musulunci salatun ko kuma saumun ko kuma zakatun ko wani abin da ya kama da haka ta yi inkarin sallah ko inkarin azumi ko inkarin zakka bai yarda da su ba wannan kufurin ko kuma kufurin bil mala'ika wal jannati aw nari ko ya kafirce mala'iku ya ce bai yarda akwai mala'iku ba ko ya kafirce eh, eh, aljanna da wuta ya ce ba ba su ma aw ma sha ba zalika ko abin da ya kama da wannan hazihi aka bar, makurjin min milla wannan kafirci ne babba mai hiddar da ma'abucin shi daga aqidar musulunci daga da'irar musulunci a wasu ta za'un billahi ko kuma mutum ya zan izgili ne da Allah wa bi rasulihi ya izgili da manzan Allah wa bi kitabihi ko ya izgili da littafin Allah aw iradun ko kawai da kai wasu kibarin ko in girman kai anil haqi daga gaskiya haqiqa ganta karalakiya ce hadihi kulluha mukaffarat mukaffiratun wannan dukkan su masu kafirta mutum ne kuma kafirtawa tukhriju anil islam bai hidda mutum daga musulunci fa hazihi sahibuha kafirun kufran yakhriju min al-millah wannan ma'abucin shi kafiri ne kafircin da ke hidda shi daga da'irar musulunci wa amma irtikabul ma'asi wa dhunubi allati zukirat fi hadhihi al-ahadisi fa hadhihi kufrun duna kufrin amma aikata wani zunubi wa aikata wani sabo da nau'ukan wasu zunubai da ba kafirci ba wanda aka ambata cikin wanga hadisai wannan dukkan su kufurin dole kufurin Allah ya sa muna gani wal muhimmu mala yace abin da ke muhimmi cikin wannan al'amari man qala li akhihi ya kafir kada ba'a biha ahaduhuma wannan lafazi na hadisi cewa duk wanda yace ma dan uwan shi musulmi ya kai kafiri kun gane cewa ya kai kafiri ko ka ce mishi kafiri ne ko ka dai danganta wani abu gare da shi na kafirci duk yana ɗauka ga ma'ana ya ce to wannan kufurin dole kufurin ana nufin kafirci ne da bai kai ga hiddakar ga musulunci ba a lokacin illa idza kana yaqsidu anna hadha muslim anna ya muslima allazi yasubhu yaqulu lahu anta kafirin li anna dinaka kufurin idan yana nufin wannan musulmi da yake zagi yake cimshi shi ya kai kafiri yana nufin addinin ka kufurin kafirci ba za kafirin to in yana nufin wannan musulmi addinin musulunci kafirci ne to wannan kalma ta kafirta shi shi yasa aka ce in ka ce ma musulmi kafiri ne to in ba kafiri bane kafirci ya koma maka saboda kamar ka nuna cewa addinin nan da yake kafirci ne to in ka ce musulunci kafirci ne to ka kafirta kun gane ko to amma idan kai talakin kafircin ba ka rarrabe ba a barka akan ba ka rarrabe ba kai ma kufurin dole kufurin mun gane ko fa hadha kufrun haqiqiyyun in ya zan wato ya kafir yana nuna addinin musulunci kafirci ne wannan mutum ke yi to sannan ya zan kafiri kafirci hakiki ko kuma shi mutumin kafiri ne ya ce makafiri to eh kafiri ne hakika kun gane ko wa amma idza kana majara da gadbin amma ya zan kawai kushi ne kawai ya sayi wannan magana wancan mutum da ya bata mai rai wa qala da hu ya kafiru li'annahu khalafa dan ya saba ma wani abu na shari'a aw li sababin min al asbab ko dan wani dalili daga cikin dalilai wani asbab daga cikin eh, asbab fa hadha la yaqalu innahu kufrun akbar wannan bai sa a ce kafirci ne bai hidda shi daga musulunci bal kufrin dole kufurin kafirci ne da kai hidda shi daga musulunci ba wa anta yumkinu anta aqaba akhaka amma ga nasiha kana iya duk wato ka zahawa zuciyar dan uwanka bi ayyi usulubin duna an tudlaka alaihi kalmatul kufri da kowane irin usulubi wanda bai kai ka saki kalmar kafirci gare shi ba ai ba kalmar kafirci kadai za ta za a ce ah, ka gaya mai bakan magana ba wanda ya ji zahi akwai abin da za a gaya mai ji zahi da ba sai ka saki kalmar kafirci gare ba ma'ana malam namu nasiha kar mu dora sakin kalmar kafirci zuwa ga yan uwa dan dan abin da bai kai kawo na tsakanin juna mun gane ko yace ga nasiha an ta'aqaba akhaka bi ayyi usulubin duna an tatalaka alaihi kalmatul kufri kala yace wana wa hadhihi ahadith ire-iren wa'anga hadisai imma kada saha wa hufiza wanda hakika sun inganta kuma an hardace su a tahiyyar musulunci fa inna nusallimu lahu shakar bi um, um, uh, imam ahmad yace mu mun mika wuya gare su wa illam na'lam ko da ba mu san ma'anarsu ba bare imam ahmad ya san su sai yake nuna ga magarin mutane su yarda da wa'annan hadisi ko da ba san su ba haza tawadu min ahmad wanda yace wannan tawadu ne na imam ahmad da ciya ko da ba san su ba wa kada yuridu bihal awam yana nihin amawan gamgarin mutane la ya alamu na tafsiraha ai su ba san fassara hadisan ba to su mi gare su sadda aka karanta musu bai sallimuna su miƙa wuya wa ammal fuqaha rasikuna min amsal ahmad amma malamai masu zurfin ilimi cikin musulunci tabbatattu a cikin ilimi misalin su imam ahmad rahimahullahu yace fa huwa tafsirin ala tariqati ahli sunna su suna fassara su kuma tafsiri akan hanya ta ahli sunna wa harabal khawarij kuma sun yaƙi khawarijawa da su allazina ya ta'allaquna bi hadhihi nusus wanda suka rataye da wa'anga nasoshi suna kafarta mutane da su wa harabal murja'ata kuma sun yaƙi murja'awa wa allazina ya ta'allaquna bi nususil wa'adi wanda ke ratayuwa su kuma ga hadisan alkawalin shiga aljanna duk wanda ya kaza zai shiga aljanna hadisan da ya an karanta sai ka ji kowa ma zai tsira sai su lataye gare su ce kawai musulunci kowa ma zai cila kanka matsa ma kanka har sara hasar da mutum ya bar sallah ya bar bai sakaci da abubuwan addini duk sai imamu ahmad sun yaƙe su akan wannan aƙida irin aƙidu irin wanda yau wasu daga cikin yan tabaligi ke zawa da ita da wasu masu aƙidu irin su na sassabtar da mutane ga addini ba a karatun aƙida ba a wane ne kai ba ka matsa ma kanka da dogon karatu ba sai ka hada ce qur'ani ba da sauran dai abubuwa irin na aƙida tabaligi wanda bai da kyau wa haraba kulla eh, firaki sai imam ahmad sun yaki dukkan wasu jama'a jama'a wasu aqidu wasu tagogi na jama'a masu aqidu daban-daban Min ma yadullu ala annahu imamun fi sunna daga cikin abubuwan da 'yan tattala suna nunin cewa lalle imam ahmad imamu ya kai shugaba cikin karantar da sunna arifu waya urafu aidan kuma za waya arifu aidan kuma lalle ya sani kuma dai tafsir hadhihi al-ahadith wana nuna cewa ya san tafsirin wa'anga hadisan rahimahullahu ta'ala mun gane ko ina fatan kuna gane darsan ga da kyawu sai shakrabi zai unwani bisa ga wata fakar da imam ahmad ya kawo shine al-imanu bi anna al-jannata wan nar makhluqatani wa hukmu man yankir zalika imani da cewa aljanna da wata an riga an halace su da hukuncin wanda diye inkari akan haka kun gane ko qala imam ahmad ce wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata aljanna da wuta an halace su abun halitta ne kuma hakika an riga an halace su kama ja an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhaltul jannata fara'aitu kasara na shiga aljanna har na ga wani beni hadisin ya gabata ba wa ra'aitul kautsara an gwada mana tafkin alkausara na gan shi wani ne yace wattala'atu fil jannati na leki aljanna fara'aitu akthar ahliha kaza na ga mahi yawanta talakawa ne ko wattala'atu fin nari na leka gidan wuta fara'aitu kaza wa kaza na ga mai yawan shi wato suwa ne mata ne faman za'ama annahuma lam tukhlaqa duk wanda ya rai cewa ba a halarci aljanna da wuta ba sai nan gaba za a yin su fa huwa mukazzibun bil qur'ani wa ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum mai kare ta qur'ani ne mai kare ta hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya nuna har an riga an yi aljanna an yi ta kuma har ma an gwada mai su kun gane ko wala ahsabu yumin bil jannati wan nari imam Ahmad ya ce wannan ba na mai zaton yayi imani ma da aljanna da wuta bai imani da su ba wanda duk yace ba a riga aka yi su ba to bai ma yi imani da su kun gane ko sai shakrabi ya ce asharhu ga sharhi ga karin bayani wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata yace wannan jimla yace kama ja an rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kaltul jannata wa bara'aitu qasaran wa hadhihi min bashair umar bin al-khattabi wannan hadisi yana cikin bishara da annabi yamma umar dan khattabi mai mahalki na gaskiya mahalki na bishara dukan san cewa manzo Allah ya mahalki ne ra'a qasaran min zahabin wa indahu imra'atun tatawadda'u manzo Allah ya mahalki an sashi cikin aljanna sai ga wani bini wata mace na alwala bakin gindin benin fa qala sai ce liman hadal qasru nawa ne wanga beni